shafi ɗari shida da hamsin da biyar amma inda za a ce walasna na ƙululin nasara ba mu zan muna faɗi wa kiristoci ba inna min haƙƙihi Allah tamna'uhu wala tukrihuhu abin da muke ce masa muna gaya kiristoci kada daga haƙƙin ɗan adam hana shi zai yi musulunci kar kuma tursasa shi a alal baqa'i fi nasaraniyyati bi muqtada mabda al na walakin naqulu lahu hmm? shine ba za mu ce musu ba raddi suke mana ba shi muna tursasa sa musulunci muka ce a hakki mu kada ku tursasa shi kada ku hana shi wannan ka'idan hurriya na aiki بسطر صفحه بالله تمنعوه نتغي ولا تكرهوه على البقاء على في النصرانية بمقتضى مبدا الحرية هذا دولة أبشي ولكن ولكن آه، آه، ونقوله ولكن نقول له أنتم جميعا ko kiristoci gaba ɗaya fararen ku da baƙaƙen ku yajibu alaikum an tu'minu bi dinillahi alhaq a ya zama dole gare ku ku yi imani da addinin gaskiya saboda ai kun san an soke addinin annabi isa an soke yahudanci tuntuni dole ne ku dawo ku kama gaskiya tun da wurin addini nan guda ɗaya ne wanda ya turo da su shi ya dakatar da su kuma a littafin kuma an faɗi kuma duk wani annabi ya yi alkawalin haka to yanzu ku ai kaga ba daidai ne ba ce ba za ku tsore ku ci gaba da yi wa bi jami'i anbiya illahi wa rasulihi shine fa in abaitum in kun ce ba haka ba arattum anfusakum kun gifta kawunan ku kun hana ka wa alaikum da iyalanku kun dauke kanku kun hada iyalanku wa tabaku ko a'a eh, za a ce fa in abaitum arradtum an kun gabatar da kanku da iyalanku da mabiyanku li iqabillahi shadidi yamal madini ya jazai wa naqulu lahum jami'an nahnu musta'iduna an nuqaddima lakum al-hujaji idan kuna neman bayani daga littafinku zuwa littafinmu muna iya kawo muku dalilai والبراهين العقلية والعلمية لإقنائكم هم صدقوا إن شئتم لكم ولكم أن تقولوا ما تشاءون حول أصول دينكم وبعد أبون تسكي صورين توشن أدينكم وبادئكم ونحن مستعدون لمناظرتكم من شيء جادكم مقابلة حولها Ala مستوى عرضية فكرية بس عينهم مستوى جمسروة da tunani aƙaliya ah, ilmiya mushtarikatan bainana wa bainakum faman lazimatul hujja duk wanda hujja ta jitsa shi wa qama alaihi burhan alhaqqu minna mana gaskiya daga fa alaihi an yu'lina i'tirafahu bihi wa naqulu lakum kama 'allamna al-Qur'an al-Majid yadda Qur'ani mu ya sanar da mu wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin wa inna lafi zalalin mubin ko dai mu ne muke muke wa inna la'ala hudan aw iyyakum la'ala hudan ɗayan mu ne akan cike shari'a aw fi dalali ko cikin bata bine. fasu'alu thani yi shi ko tambaya na bi kamar warada fi na isa mata ko تفصيله شافي دليل ستين تقص